ce za a fara yanzu wanda za a fafata kokowa tsakanin jihar kano da jihar katsina wanda yake bugawa jihar katsina shi ne daure da jarbaza wanda kuma yake eh, bugawa jihar kano shi yake daure da wato bulu na baza e masu kallo ku biyo mu domin kallon yadda wannan kokowa za ta kasance a wannan rana masu kallo gashi nan alƙalin wasa zai hura wannan wasa domin fara wannan kokowa tsakanin jihar Kano da jihar gashi nan sun gaisa alƙalin wasa yana neman umarni daga bakin wato referee ga referee nan ya kada garrawa sun taka domin fara wannan kokowa wanda za a fafata tsakanin jihar Kano da jihar Katsina gashi nan eh, wato dan ah, wasan jihar Katsina ya kawo dan wasan jihar Kano rubuta gashi nan su wallahi tallahi dan wasan jihar Katsina alama dai yana da ƙwarin gwiwa akan wannan kokowa gashi nan wannan dan wasan jihar Katsina yaro ne karami amma yana da zafi a tare da shi wallahi gashi nan ya wurgar da gashi nan yana so ya kai wasan ya wurgar masa kafa wallahi ya dauka masa kafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan wasan jihar Kano gashi nan da alama dai yaro ne karami amma yana da zafi gashi nan ana so dauki kafar dan wasan jihar Kano gashi nan dan wasan jihar Katsina gashi nan ya ki dauki wallahi kafar sa ki daukuwa yayi yi ya dauki kafarsa amma kafar ta ki daukuwa ga dan wasan jihar Kano dan wasan jihar Katsina da Kato ne ya fi shi jiki ya fi shi gashi ne ya so ya murda shi yana so ya murda dan wasan jihar Katsina wannan yaro da yake bugawa jihar Kano dai yaro ne da alama mai zafi mai hazaka gashi nan shi ne mai daure da jar wato bulu na gashi nan yana so ya murda shi amma ya gagara murda shi dan wasan jihar Katsina yana so ya murda dan wasan jihar Kano amma wannan kokowa har yanzu dai abin ya iya citira gashi nan a turmin farko gashi nan dan wasan jihar Katsina gashi nan yana so ya juya shi amma ya ki juyuwa wallahi la ilaha illallah gashi nan dan wasan jihar Katsina da dan wasan jihar Kano su suke fafatawa gashi nan ana kan Raul na farko har yanzu wannan gashi nan gashi dan wasan jihar Katsina ya dafa kasa ya diba amma wannan kokowa har yanzu ba ta gwani ba ga alƙalin wasa nan ya tare su yana so ya ga yadda za su hura wannan wazo za a yi wannan ya fi kai gashi nan dan wasan jihar Kano gashi nan gashi nan dan wasan jihar Kano dan wasan jihar Katsina la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan wasan gashi nan ya ɗebe shi wallahi gashi nan ya ɗiban mar kafa la hawla wala quwwata dan wasan gashi nan wato kokowa ta kai ga buhu amma alƙalin wasa har yanzu bai hura ba gashi nan dan wasan jihar Katsina gashi nan ya ɗebe shi la hawla wala quwwata la ilaha illallah gashi wannan dai a ka'idar kokowa an ba da kaye ko ba ba da kaye ba za mu ga abin da alƙalin wasa zai ce a wannan kokowa gashi nan za su koma ashe wannan kaye ba kaye ba ne domin kansar ya dunguri kasa amma alkalin wasa ya hura ya ce wannan kayi ba kayi ba ne gashi nan za su koma a rawun na biyu a wannan kokowa gashi nan dan wasan jihar kano ya kara dafa ƙasa al'adar kokowa dai ko an dafa kasa ba kayi ba ne amma al'adar dambe kana taba kasa an cika a wannan harka gashi nan dan wasan jihar katsina shi yake sanyi gashi nan ya dobi kafarsa wallahi la hawla wala quwwata dan wasan jihar Kano yana da kokari wallahi yaro ne karami amma yana da zafi a wannan kokowa gashi nan dan wasan jihar Katsina da dan wasan jihar Kano su suke fafatawa a wannan dambe gashi nan gashi nan ya ɗebe shi wallahi la hawla wala ya ɗebi kafarsa ya ɗebi kafarsa la hawla wala quwwatu gashi nan ya kai shi gindin buhu amma alƙalin wasa ya hura sun ƙara dawowa tsakiyar fili domin ci gaba da fafata wannan kokowa dan wasan jihar katsina gashi na ƙara kawo masa rubuta amma dai har yanzu dan bana da kokon nan bata gwani ba ba wanda aka kare tsakanin dan wasan jihar katsina da dan wasan jihar kano gashi nan har yanzu gashi na dibi kafar salahu lola kot gashi nan ya dafa ƙasa gashi nan ya kafar sa amma yana so ya kafar sa amma abu gashi nan alƙalin wasa ya hura sun je hutun rabin lokaci za su je su dawo ga can ana ba wa dan wasan jihar kano ruwa ga dan wasan jihar katsina can shi ma ana ba shi ruwa domin sun je hutu na rabin lokaci za su dawo domin karasa wannan kokowa a wannan kokowa da ake fafatawa a wannan fili na stadium a nan cikin garin abuja a tarayyar najeriya shi nan dai sun yi hutu za su dawo ga dan wasan jihar katsina can dai ana ba shi ruwa amma eh, har yanzu ya gaza kada dan wasan jihar kano a wannan lokaci to masu kallo sun dawo zagaye na biyu domin karasa wannan kokowa zagaye na biyu tsakanin dan katsina da dan jihar kano zagaye na biyu a wannan kokowa gashi nan dan wasan jihar katsina wallahi ya kasa ɗaukar dan wasan jihar katsina ya kasa ɗiban dan wasan jihar kano wallahi wannan yaro dan wasan jihar kano yana da ƙoƙari domin dan wasan jihar katsina ya yi yaye kwashe shi ya kasa a wannan kokowa da ake yi amma eh, bara mu gani dai ya wannan kokowa za ta kasance masu kallo ku ci gaba da bin domin kallon yadda wannan kokowa ta kasance gashi nan dan wasan jihar Kano gashi nan dan wasan jihar Kano dan wasan jihar Katsina dan wasan jihar Kano ya dibi ya so ya dibi kafar dan gashi nan wallahi ya kasa diban kafarsa la haula wala quwwata illa ya dibi kafarsa wallahi ya dibi kafarsa amma ya kasa har yanzu a wannan kokowa gashi nan yana so ya juya shi yana so ya juya dan wasan jihar Katsina amma dan wasan jihar Katsina shi ma ya dage da alama da yawan yan wasa duka sun gaji a wannan kokowa da ake bugawa a nan filin wasa na garin abuja gashi na dan wasan jihar kano da dan wasan jihar katsina wato duka yan kokowa ne gashi na ya juya shi wallahi la wala wallahi ya juya shi lahulo yana so dauki kafarsa yana so dauki kafarsa amma ya kasa wallahi yana so dauki kafarsa wallahi wayan tsiya wannan yaro yake da shi har yanzu amma dai wannan kokowa ta ki ci ta cinyewa masu kallo gashi nan wannan yaro yadda ka san ya sha wani abu amma ya yi ya kwashi kafarsa amma ya kasa kwasa kafarsa a wannan kokowa da ake fafata tsakanin dan wasan jihar Kano gashi nan ya so ɗibi kafarsa la haula wala quwwata wallahi ya kasa ɗibuwa ya yi ya yi ya kwasa kafarsa amma kafa ta ki kuwa tsakanin dan wasan jihar Kano da dan wasan jihar Katsina gashi nan ya kasa wallahi ya kasa dan wasan jihar Katsina ya murza ya juya gashi nan ya dibi kafa sallahu wala quwat ya dibi kafa sai na ya fita wallahi ya fita wallahi ya fita dan wasan jihar Katsina ya fita da wannan kafa da aka dauka wallahi dan wasan jihar Katsina wallahi ya fita ya murza ya murza amma ya fita an so a kafa kafarsa amma kafa ta ki kuwa. a wannan lokaci gashi nan gashi nan yana so da kafarsa shi dan wasan jihar Katsina yana so ya dauki kafar dan dan wasan jihar Kano kuma shi ma yana so ya dauki dan wasan jihar Katsina amma abin ya ki dibuwa ya ki kwasuwa gashi nan alƙalin wasa ya tsaya yana kallon su tsakanin dan wasan jihar Kano da jihar Katsina gashi nan dai har yanzu koko ba ta gwani ba turmi na biyu kenan gashi nan turmi na biyu gashi nan gashi nan za su je su sha ruwa su dawo su dawo karasa turmi na uku a wannan kuka gashi nan ko da ke zan ce wannan hutu ne na dan sakonni gashi nan sun huta gashi nan za su koma tsakanin jihar katsina da jihar kano katsina kano katsina da Kano gashi nan wallahi ya dibi kafarsa ya kasa la hawla wala quwwata inna lillahi ya diba ya diba wallahi ya kasa la hawla wala quwwata wannan yaro ne ka san ya saka sabulu a jikinsa haka yake da santsin tsiya wallahi kaman ya sa sabulu jikinsa haka yake da santsi duk inda aka juya shi sai a murza sai ya fita masu kallo wannan yaro duk gashi nan alƙalin wasa ya kada ƙararrawa za su je hutun ƙarar rabin lokaci su ƙara dawowa wato wannan shine zagaye na biyu za su dawo zagaye na uku domin karasa wannan kokowa tsakanin jihar kano da jihar katsina a wannan lokaci gashi nan za su je hutu su dawo gashi nan wallahi an ɗauki ɗan wasan jihar kano amma ya ƙi guwa. wallahi ɗan wasan jihar katsina ya ƙi guwa, ɗan wasan jihar kano ya ƙi guwa. gashi nan ya makale ƙahuwansa la haula wala quwwata wallahi ya ƙi guwa. ya ƙi guwa? wallahi ina ya kashe shi wallahi an kashe da dan wasan jihar katsina amma ah, da alama dai wannan kokowa ba kayi bane har yanzu ko mu ce an yi kayi bara mu ga abin da zai faru dai wallahi za mu ga abin da zai faru tsakanin dan wasan jihar kano da dan wasan jihar katsina a wannan gashi nan dan wasan jihar katsina shi ya nasara a wannan kokowa dan wasan jihar katsina shi ya nasara ya taushe dan wasan jihar kano a wannan kokowa da kuke kallo gashi nan